yanzu haka dai matsalar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na fa ƙara munana a yankin kudancin jihar taraba wanda kawo yanzu ma yin awon gaba da wasu fatakin shanu kamar yadda rahotanni ke nunawa lamarin ya fi kamari ne a yankin tella inda makon jiya ma aka yi garkuwa da wani ɗan kasuwa alhaji adamu jido wanda ko sai da aka biya wasu miliyoyin naira kafin ma a koshi kuma ana cikin wannan jimami ne ma sai kuma 'yan bindigar suka sake komowa inda suka yi awon gaba da wani dattijo. Wancan sati mun tashi cikin jimamin wani ɗan kasuwanmu wanda waɗansu 'yan bindiga waɗanda ba san ko su wane ne ba suka zo suka ɗauke shi wanda suka tafi da shi jeji suka nemi waɗansu kuɗaɗe aka biya su aka je aka karɓo shi. Wannan sati kuma yau mun wayi gari cikin wani irin hali wanda ko wani dattijo ɗan kasuwa ne sananne aka zo aka ɗauke shi cikin dare aka karɓi wayoyin matansa a cikin gida aka tafi da shi jeji wanda har yanzu ma shi babu labarinsa kawo yanzu ma dai ba san inda yamindigan suka yi da wanda suke garkuwa da shin ba wato alhaji dan ladi mai hali inda yanzu iyalansa da kuma sauran yan uwa ke cikin wani yanayi na alhini kuma ina kwance sai na ji an buɗe min ƙofa sai na ce waye ne buɗe min ƙofa sai ce mini duba hannu na ki gani to sai na daga hakai na haka sai na ga makami ne a hannun shi sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce to ina mai gidanku na ce baya na ya sake ya tambaya na ce baya na sai ce min ku nawa ne ya ce mishi da dakunan kana gani ai in kenan sai ya fita sai wani ma ya shiga sai ce min ba ni kuɗi na ce shi ma babu sai sa hannu ya ɗauki waya kan kwali haka kwalin sabulu ya fita da suka ce mu in rufe kofa idan ba haka in na ce zan fita in shi bi harbe ni wani zai harbe ni kenan yana ja kofa na rufa suka hana mu fita suka su kuma suka iyo cikin gida nan da ba san kuma ya suka yi ba wannan abu ya wuce sonin littafin na gaba ɗaya ne kamar ni irin bayar basira na mutum dai da zuwa ɗauke shi kamar rago a gida a shi an tafi da shi daji ko wani wani tsibiri wanda ba son ina ne yake ba sai dai a najira yaushe ne za a neme shi mutane ya shiga inda yake ko kuma gabin da ake bukata kaga wannan yawon mutane mu fata kamar yadda ake addu'a Allah ya kawo mana shi lafiya Allah ya shi cikin goshin lafiya kuma su sake shi domin wanda suka kama nan ba lafiya yake da shi ba yana da ciwon diabetes yana da ciwon hawan jini to sai dai kuma wannan batu na satar mutane ana garkuwa da su ya kota da hankulan shugabannin al'umma a yankin Alhaji Bello ciro Ciroma Yakubu da ke zama wakilin kasar Gasol ya ko bayyana halin da suke ciki da ma kuma irin taimakon da suke bukata daga jami'an tsaro mu kuma mun ce za mu yi banga sai wani ya fito ya yi dodorido ya ce ba za a yi ba da na shirya zan kira 'yan banga a yi taro sai rubuta mini petition ya aika shi kenan sai a ce in dakata ina dakatawa ina dakatawa gashi yanzu abu yana fin karfin mutane a gari Fatana mm, ina kiran al'umman masarautana da don Allah su mai da hankali da abin da yake faruwan nan sannan kuma su kasance masu sa ido a wurin masu shiga sannan kuma su tabbatar da masu unguwanninsu sun sa ido a wurin baki masu shigowa. To ko mai rundunar 'yan sandan jihar ke yi a yanzu DSP Joseph Kwaji shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ya ko na matakin da suka dauka. A yanzu haka shi kwamishina namu Shaba Alkali da ya samu wannan labari ya doka kwararren matakai akan gaso a tela za a ƙara musu 'yan sanda da kuma a samu musu motoci da za su dinga patrol din wannan area tun a samu a kama wayan nan miyagun mutane kiran da zama ba jama'a shine su taimaka mana 'yan sanda da bayani da bayani masu wanda zai taimaka don a samu wayannan mutane a wannan area to kawai yanzu akwai wanda kuka kama ba wanda aka kama a yanzu kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba kenan dsp joseph kwaji kuma fata ma dai shine allah ka kwashin wannan matsala na garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya